وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والله تبارك وتعالى وانت تترموا أو نولي أكما daidai wannan lokaci da muke ci gaba da karatu na tafsir kamar da muka saba a kowane lokaci wannan da izinin Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya yau muna yammacin litini uku ga watan ramadana shekara ta da arba'in da bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina Wannan shi dace da hudu ga watan hudu shekara ta 2022 a kalandar turawa ba mu gushe ba muna cikin suratu yunus darasinmu na jiya mun kwana kan ayata 58 za mu tashi kan ayata 59 قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم ما أنزل الله لكم على الله وما الذين على الله يوم القيامة إن الله له تفضيل على ما يحسب أن ربك من مثقال قوة ƙulkace da su a ra'aitun ku ba ni labari ma an zalallahu lakum min rizkin abinda Allah ta baraka wa ta'ala sauka muku na arziki wa ma an zalallahu lakum min rizkin abinda Allah ya wato ya halitta muku na arziki waja'altum minhu haraman wa halala sai kuka sanya shi ko kuka sanya haramun da kuma halas a cikinsa kuka ɗauki wani ɓangare kuka haramta shi sannan kuka ɗauki wani ɓangare kuka halasta kulka ce da su allahu azina lakum shin allah ne muku izini akan wannan haramcin da halastawa da kuke yi amma allallahi taftaru ko kuwa ƙeran ƙarya kuke ma allah wa ma zannu alladhina yaftaruna ala allahi al-kadhiba yawm al-qiyamah menene zato ko tsammanin wanda suke kirkiran ƙarya suna jingina ma Allah a gobe kiyama menene tsammanin su menene zaton a gobe kiyama inna Allah la zu fadlin ala nas lalle Allah tabaaraka wa ta'ala ma abuci falala ne ga mutane walakin na aksarahum la yashkurun sai dai mafi yawancinsu ba sa godiya wa ma takunu fi sha'anin Allah tabaraka wa ta'ala ce da maki sallallahu alaihi wa alihi sallama ba za ka kasance cikin wani sha'ani ba wa ma tattalu minhu min qur'anin sannan ba za ka karanta wani abu na alqur'ani ba sannan wala na min amalin kadhalika ba za ku aikata wani aiki ba ku mutane gabaki daya illa kunna alaikum shuhudan wace mun kasance halarce gare ku to muna sane da duk abin da kuke aikatawa kuma muna ganin abin da kuke aikatawa wannan shine illa kunna alaikum shuhudan wace mun kasance halarce gare ku istufiduna fihi a yayin da kuke kutsawa cikin aikin da kuke yi wa ya ya'zubu an rabbika min miskali dharratin fil ardi wala fis wato babu wani abu wanda yake daidai da nauyin azzarra a sama ko a ƙasa da yake ɓoyuwa ga ubangiji ka tabaraka wa ta'ala wala asbara min zalika ko abin da yake mafi karanci ga wannan wala akbara ko abin da ya fi shi girma komai da komai ba abin da yake koyo ga Allah tabaraka wa ta'ala dukkan ma komai da komai bai su kasance ba illa fi kitabin mubin wace suna cikin littafi bayyananne wannan shine a jiya a ayata 58 qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un mun yi bayanin wani bangare da ya shafi wannan aya ba mu kai ƙarshe ba lokaci ya kare wanda muka ce a nan wurin Allah tabaraka wa ta'ala mutum mazo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa ya gaya wa al'umma cewa da falala ta Allah da rahama da wannan to su farin ciki sama da abin da suke tarawa na jisiyoyi a jiya muka ce ibara ta fadlillahi da rahmatullahi dukkaninsu abubuwa ne waɗanda suke suna da faɗi ba abubuwa da yawa da ka iya shiga ciki kuma a lokaci guda za ka iya fahimtar cewa ya ce maka fadlillahi ko rahmatullahi ba a ayyana maka wani abu guda guda ba wannan shi yasa muka ce don haka suna iya ɗaukar ma'anoni daban-daban gwargwadon irin yadda mutum ya kalli naskan muka ce irin wa'annan naskoshi wanda suke da ihtimali za su iya ɗaukan kaza kuma za su iya ɗaukan kaza to abin da ƙa'ida idan ka zo wajen tafsirin alkur'ani ko ta'amuli da nasoshin shari'a irin wa'annan to shi ne sai ka samu wasu nasoshi da suke da kamanceceniya da su sai su taimaka maka wajen fassara abin da ake nufi da irin wa'annan nasoshin da ke gabanka nasoshin da za ka yi kokarin kalatowa za su iya kasancewa cikin alkurani za su iya kasancewa cikin hadisi ko cikin maganganun sabai ko magabata daga cikin asalafin salih amma muka ce haka ɗai kalli irin waɗannan nassoshi da suke da ihtimali za su iya ɗaukan kaza za su iya ɗaukan kaza ka rike ƙanƙan ka ce wai kawai kaza take nufi ba tare da ka dogara ga wani nassi ko ta fassara daga cikin fassarori magabata ba Ba mu shakka wannan akwai kuskure ciki akwai kuskure ciki kuma ba haka ake ta'ammuli da nasoshin shari'a ba da haka muka ce ga misalin abubuwan da wasu sukan yi su ce da fadlillahi da rahmatillahi duka yana nufin haihuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa bidalika falyafrahu saboda ka da wannan musulmi su farin ciki yana nufin a yi farin ciki da haihuwa annabi a yi maulidi a yi kaza a yi kaza a yi kaza kace lokacin da mutum yake kokarin fassara wannan nasi da irin wannan fassara to babu shakka yana buƙatar ya samu wani dalili cikin nasoshin shari'a da ke karfafa wannan tafsiri nashi amma dai haka kawai ya rike ɗaya babu wani hujja daga cikin nasoshin shari'a kuma maganganun magabata to wannan ba zai iya sa magana shi ta samu gindin zama a shari'a ba to haka muka ce akwai riwayi da aka samu daga magabata sun fassara ma'anan fadlullahi da ma'anan rahmatullahi a nan wurin mu ambaci riwaya ta alimamul bai da kuma ibn munzir daga abdullahi bin abbas allah shirye da su cewa abdullahi bin abbas ya ce fadlullahi shi ne islam wa rahmatihi kuma ce shi ne quran saboda ka da falalan Allah wato falalan Allah anan ne datar da ku da yayi kuka zama musulmi rahmat ta kuma shi ne ƙur'anin da ya aiko muku to da waɗannan ababe guda biyu ku yi farin ciki shi ne fi alkhairi sama da abin da mutane suke tarawa na dukiya sannan mu amma riwayar ibn jarir tabari da ibn abi hatim ita ma daga abdullah ibn abbas yayi wata fassara yace fadlullah shine alquran a wancan fassara yace fadlullah shine alislam wa bi rahmati yace shine alquran ma wannan riwaya sai ce fadlullah shine alquran wa bi rahmati sai ce an ja'alakum min ahlihi to Allah ya sanya ku koda cikin mutanen sa to kun zama musulmi wato kamar akasin abin da ya faɗi to ciyar riwaya kenan saboda ka riwaya ta farko fadlullahi shine musulunci rahmatullahi kuma shine qur'ani amma fassara ta biyu sai ce fadlullahi shine qur'ani da rahmati kuma ce shine kasantun Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ku cikin mutanen sa kuka zama musulmi كذلك ما عم تشير إمام الإمام الطبراني وتسوى كين الأوسط الموجم الأوسط لقى البراء بن آزب على شرير شي صحابين لما صلى الله عليه وآله وسلم شي ما كتشي وفضل الله يشيني القرآن وبرحمتي يتي أن جعلكم من أهله فضل الله يتشيني القرآن وبرحمتي يتشيني أن جعلكم من أهله kasanto Allah tabaraka wata'ala ya sanya ku kuna cikin mutanensa wato kuna matsayin musulmi kamar dai abinda Abdullahi bin Abbas ya faɗa haka Albarra bin Azib ya faɗa shi ma radiyallahu anhuma akwai riwaya al-Imam al-Baihaqi wata zo a cikin littafin sa na Shu'ab al-Iman daga Abi Sa'id al-Khudri Allah shirye shi shi ma haka ya fassara fadlullahi ce shine alkur'ani wa bi rahmatihi yace shine ya sanya ku kuna musulmi mutanensa to haka duka wa'annan sahabbai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama suka fassara fadlullahi da rahmatihi wanda zo a cikin wannan aya wanda shi yasa alhadith ibn kathir rahimahullah muka ce da yazo fassara wannan aya a littafinsa? da yace kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi bi fadlillahi wa bi rahmatihi sai ce ai bi hadha alladhi ja'akum min Allah min al-hadi wa din al-haqq shi da abin da zo muku daga Allah min al-hadi na shiriya kaga shine alqur'ani kenan abin da zo muku daga Allah min al-hadi na shiriya ba shine wahayi wanda yake kunsha cikin alqur'ani ba sai ce wa dinil haƙƙi da addinin gaskiya shi kuma shine musulunci sai ce falli yafrahu saboda ka fi farin ciki da wannan nemomin da Allah ya yi musu wa innahu aula ma yafrahu bihi ce shine mafi cancanta ko mafi dacewa abin da suke yin farin ciki da shi to dukkan wayannan dai za ka ga cewa babu wanda ya ta'arruzi akan cewa fadlullahi ko rahmatullahi tana nufin haihuwa annabi ko wani abin da ya kama da wannan wannan shine gaskiya wannan shine bayanan da aka samu daga cikin ko kace kadan daga cikin bayanan da aka samu daga magabata wajen fassara fadlullahi da kuma rahmatihi to da Allah tabaraka wa ta'ala ce fa bi zalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un da wannan su yi farin ciki shine yafi alkhairi sama da abin da suke tarawa to falyafrahu da Allah ya ce to su yi farin ciki al shaukani rahimahullah yace wal farhu huwa al-lazzatu fi al-qalb bi sababi idrak al-matlub shi abin da yake ce mishi al-farhu da Allah ce falyafrahu su yi farin ciki su ji daɗi to abin da ke ce mishi farin cikin ko jin daɗi ce huwa lizzatu fil qalbi shine jin daɗi a cikin zuciya bi sababi idrakil maqlub saboda samun abin da mutum yake son ya samu ka samu abin da kake son ka samu to irin daɗin da zaka ji a ranka shine alfarhu shine Allah ya kuma falyafrahu wato su ji daɗi a ransu musulmi su ji daɗi a ransu sakamakon Allah ta baraka wa ta'ala ya ba su alqur'ani kuma ya shirya su ya su a matsayin musulmi wannan ya fi alkhairi sama da abinda suke tarawa to saboda ga gaskiyar magana ita wannan aya ba ta yi ta'arruzi ba itlaqan akan mas'alan maulidi ba ba ta yi magana akan maulidi ba ballantana a ce ta zama wata aya ko nasi da za a rike ana ƙoƙarin kafa hujja da shi akan cewa an samu nafi alƙur'ani wanda yake magana akan maulidi in ba haka ba to da babu shakka magabata na gari sun fi da suka zo bayan su fahimta alƙur'ani da girma wato sun yi su imani sahihi sun yi su alkhairi sun fi su fahimta alƙur'ani sun fi su aiwatar da abin da Allah buƙaci su aiwatar cikin alkurani idan haka abin yake to babu shakka da sun fassara ayan nan irin wannan fassara sannan maulidin ma da sun yi shi da sun yi shi wannan shi ne gaskiya al'amari to haka falye farahu su ji dadi su yi sa wato murna a cikin zukatansu saboda sun samu samun alkhairin abin da suke son su samu wani shi ne wa bidhalika falye farahu? amma wa bidhalika fal farahu baya nufin yin bukukuwa ina fata gani wato wa ka falye farahu muka ce baya nufin yin buki kamar da baya nufin yin rawa baya nufin aitar wake wake baya nufin a tara maza da mata a hargitse a bi titi a sa sarufin baki ana kidi ana ba shi ne falle faru ba ban san ko kun kiyaye abin da kuke ba don abin da muke cewa shine al-imamu shafani abin da yake cewa falyafrahu sai shi al-farhu huwa al-ladzatu fil qalbi bi sababi idraki al-matlub idan al-farhu shine al-ladzatu fil qalbi bi sababi idraki al-matlub kaga wannan ba shine kidi ba ko shine kidi ba shine rawa mun kace kuma ba shine har tsawa tsakanin maza da mata ko buki ko kaza ba da wannan shine ake cewa shine maulid kamar da muka sani ana yi fi awlatul akhira Allah ya kiyaye to saboda ka abinda da ya ka'ida kamar muka faɗi kamar da muka faɗa kuma muke nanatawa kullum shi dukkan wani nasti wanda yake daukan ihtimali cewa zai daukan kaza zai iya daukan kaza to bai kamata wani ya yi shi bankara shi irin bankaran da ya gada ba gaskiya amma abin da ya kamata in ka ce yana nufin kaza to yi kokari ka samu dalili a wani nassi ma muka ce na qur'ani ko nassi na hadisi ko riwaya daga cikin maganganun as salafu salih magabata na gari da suka fassara nassi irin taka fahimta sai ka karfafa abin da kake fassara nassi akan shi amma in ka samu wannan ba to zai zama kuskure ka bankara nassin a irin taka fahimta kai kadai kuma musamman ya zama cewa ta saba wa fahimtar magabata da jini Allah ke akwai wani malami a sauranziya a sheikh abdulrazak al-badar ya ne ga sheikh abdulmusul abbas yana daga cikin matasan malaman saudiya masu haske sosai a wannan marra akwai darasi na shi yana sauraron shi yana magana a kan munasabar da sai yi gama da wannan ya ce irin ayoyi makamantan wa'annan wa'anda za ka samu mutane suna jayayya kan ma'anarsu wa'annan su ce kaza suke nufi su kuma wa'annan su ce kaza suke nufi ke to lokacin da aka samu wani dan bid'a ya rike iri wannan nasi ya ce kaza yake nufi don ya karfafi bid'an sa yace to a kokarin ka da kawar da shubhar sa akwai jerin tambayoyi da ya kamata kai masa ko dai zama bai iya ansa su ba a hujjance shi ko kuma ya ansa su da kashi ya hujjance shi ko ya kada kansu cikin matsala ce da farko misali kamar wannan nassi qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi ko wa bi dhalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un in wani ce maka misalin kamar abin da muke faɗa cewa wannan yana magana akan maulidi ne yake to sai ka tambayi shi shi nassin nan kan su sahabban annabi da wa'in suka bayan su da kyautatawa sun ga sun ko ba su shi ba sun san da nassin da ko ba su san da shi ba kaga dole zai ce maka sun san da shi ce to sai ka kara gaba sai ka ce to nassin nan kan sun wance shi ko ba su wance shi ba sun gane abin da nassin take yi ko ba su gane ba sai a sawa lokaci an samu bayan ana fatan ya ce dole ya dace da sahabbai sun bi sun fahimci nasi don ya yarda ce ba su fahimci nasi bai ka daga cikin bi cikin matsala ba ba da wani musulmi zai ya zakkuwa ya kani hali ya karanto ta aya ya ce sahabbai ba su fahimce ta ba shi ya fahimce ta da hankali ta ba zai faɗi wannan ba yawa saboda ka zaka tambayi shi sun san nasi ne ce sun san shi ko yawa sun sun gane nasin ko ba su gane shi ba sun fahimci abin da sassi yake ne ko ko ba su fahimci abin da nasin gani ba abin da ake fata gare shi shine zai ce sun fanshi shi ko sun fanshi shi ko yawa to idan suka sun fanshi nassin nan sai a je duka ka gaba to fahimtar su irin ta haka ce ko ko ta su daban yadda kai ka faɗin misali kamar kai take muna wannan yana magana kan maulidi yawa to in ka yarda sahabbai sun fahimci nassin nan to tambayar ita ce shin sun fahimce shi irin yadda ka fahimce shi akan cewa nassin yana magana akan maulidi ne ko ko a'a fahimta su daban da kaka kun gani sai a saurari ko shi an zai baya idan yace sun fahimce shi irin yadda shi ya fahimta ko to sai a ce to yanzu sai ka karanto mana inda suka yi bayani irin naka bayani hatu burhanakum in kuntum salihin ke to yanzu ba akwai rayi ba ba akwai hadisai da an ka tattara asarar salafiya ba al'asar wanda aka rokin daga sabai to suka karanto mana wani asar da wani sahabi ko wasu majmu'a na sabai suka fassara nassin nan irin yadda ka fassara kun gani wanda wannan yana da wahalar gaske ba ma babu ma shi kawai babu ma shi kawai saboda ka zo mai tsaya a nan yanzu in tsaya nan ya ce za ka yi kara mishi wasu tambaya mun shi tambayar ita ce ka ce to kenan yanzu lafcin Allah baraka wata ala ya ce ma musulmi ulbi fadalin lahi wa biya gama nabi cewa gaya wa al'umma ulbi fadalin lahi wa bi rahmatihi wa bi zalika ko falyafrahu yanzu falyafrahu nan ba umurni ne Allah bayar ba ba umri ne ba to falyafrahu din nan shi sabai da suka hunci nassin nan a matsayin umarnin Allah sun aiwatar da umarnin Allah ko kowa sun suka da shi ba Allah ce falle furahu ba ya wato sahabbai sun aiwatar da wannan umarnin na Allah ko ba su aiwatar ba falle furahu sun aiwatar da wannan falle furahu ko su yi watsi da shi ina tsammanin zai ce dole ta sun aiwatar da shi mana ko ba zai ce sahabbai kan sun kwanci umarnin Allah sun yi ne sai yi da shi ba to idan sun ayyantar da umarnin na Allah farahu to bi suka ayyantar a matsayin farahu ka gaya mana ni suka ayyantar a matsayin farahu wanda zai iya ba mu fassarar cewa shi shine tara mutane da da kiɗi da da waƙe-waƙe da cin abinci da kuma zagayawa da sa tuwafi sababi to irin wani tambayoyi idan kai madan bid'a su a cikin tsanaki sai ka kashi gaban kofa ka mine ne a ka jingine shi ke naka ji zuwa sha'anin ka to wannan ne saboda ka ba sai an wata hayaniya da su ko kaza eh, irin wannan ba Allah ke yi wannan shi ne bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi dhalika falyafrahu huwa ya mimma yajma'un to aya ta gaba sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kul kace da su ara'aytum ku bani labari ma anzalallahu lakum min rizqin abinda Allah ya sauka muku na arziki kuma anzalallahu lakum min rizqin abinda Allah ya halitta muku na arziki waja'altum minhu haraman wa halala sai kuka sanya haramun da halal daga gare shi ko a cikin sa a nan wurin wallahu alam kamar da abdullahi bin abbas aka rutu daga gare shi yace nazalat hadha an-nafsu inkaran 'ala al-mushrikeen fima kanu yuhillunahu wa yuharrimunahu min al-baha'ir was-sawa'id wal-harb shi wannan nafsi ya sauka ne domin yin musu da mushrikan larabawa akan abin da suka kasance suka kasance suna yi na halatta wasu dabbobi da ake kira su da suna bahira da sa'iba da wasila da hamda da makamantarsu wal harf da kuma abubuwan da suke wato ainihin haramtawa na kayan amfanin gona ya ce to nassin ya sauka ne wato yana musu akan wannan mummunan ɗabi'ar da su mushrikan larabawa suka kasance suna yi don haka Allah tabaraka wa ta'ala ce manzo sallallahu alaihi wa sallama ka ga musu abinda Allah ya saukar ko abinda Allah ya halitta gare su na arziki na dabbobi ko na noma faj'altu minhu haraman wa halala kuka sanya wani bangare nashi haram wani bangare kuma kuka halarta to tambayi su kulka ce da su Allahu azina lakum Allah ne muku wannan izini am Allah taftarun ko ko kirkiran ko kuka jingina wa Allah tabaraka wa ta'ala to babu shakka raba wannan haka lamarin su ya kasance abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala azza su da shi ya halitta musu ya sauka musu to sun halatta wani bangare na shi sun kuma haramta wani bangare farkon nassin qul ara'aytum ma anzalallahu lakum ma anzala anzala zahirin fasara ta shine saukarwa ko ma anzalallahu lakum abinda Allah ya sauka muku min rizqin na arziki wasu malamai kuma suka ce anzala din ba shi ne saukarwa ba amma shi shine halittawa ma anzalallahu lakum ai ma khalaqa Allahu lakum min rizqin abinda Allah ya halitta muku na arziki suna faɗin wannan ne da la'akari da cewa abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata na arzikin da ya ba su wanda suke halatta wani bangare na shi su haramta wani ya shafi dabbobi ne ko ba lokaci abdullahi ne abbas ya faɗa wannan nasiya ko sauka akan inkarin abinda suka san suna na halatta wasila da da bahira da sa'iba da baka san su ba ina fatan gani to sai suka ce dabbobi a ganin ku saukowa an da su sama daga sama Allah ya saukar da dabbobi yanzu kamar ka dauki shanu ko awaki saukar da su aka daga sama kun gane abin da kabi yawa to ma anzalallahu lakum min rizqin in ya zama cewa min rizqi din ya kunshi dabbobin nan to kaka ce ma azallahu lakum min rizqi sai ka ce ma azallahu lakum min rizqi ne ma'ana ma khalaqa Allahu lakum min rizqi kun gani saboda shanu da awaki da kaza ba sauko aka yi daga sama a yayin da wasu malamai suka ce a'a fassara shi kawai zaka yi zahirin sa ma anzala Allahu lakum min rizqi abinda Allah ya sauka muku na arziki har dabbobin sun anzala ne da dabbobin da kayan noma da zai suka ci duk an zala ɗin saukar wanne to za ka gaya mana cewa an san wanda akuya daga sama kenan sai suka ce ba haka lamarin yake ba a yi amfani da lafazin an zala ne saboda la'akari da cewa tushe da sabab na rayuwar dabbobin da abin da yasa suka ci gaba da kasancewa dabbobi a bayan ƙasa shine ruwa shine ruwa ko to shi kuma dole ne za ka sauko da shi daga sama waje min al-ma'i kullu shayin hayy to la'akari da abin da ya sabbaba rayuwarsu a bayan kasa asalin rayuwarsu a bayan kasa tun da ruwa ne shi kuma su saukar da shi akai shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yace ma anzalallahu lakum min rizq saboda ka da kayan amfanin gona da dabbobi duk in babu ruwa ba za su samu ba to shi kuma ruwan daga ina ka samu da shi daga sama ina fatan gani wato shi yasa wani nassi ya ambaci ma dabbobin ƙwaro ƙwaro da sunan su yake saukar da su akai sai amfani da lafazin anzala amma kuma dangane da dabbobi ƙwaro ƙwaro Allah tabaraka wa ta'ala ce khalaqa lakum ko خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يتي خلقكم من نفس واحدة Allah tabaraka wa ta'ala ya halice ku min nafsin wahida daga rai ɗaya shine annabi Adam alaihi salatu wa salam thumma ja'ala minha zawjaha sannan ya sanya matarsa daga gare shi aka ɗibi wani bangare na jikinsa aka halitta masa matarsa khalaqakum min nafsin wahida thumma ja'ala minha zawjaha a shahid cikin nafsin sai ce wa anzala lakum min al-an'am wa anzala lakum min al-an'ami sai saukan muku da dabbobi ta azwaj jinsi har guda takwas wa anzala lakum samaniyata eh, min al-an'ami samaniyata azwaj kaga zahirin wannan ya saukan muku da wato dabbobi wanda muka ci zahiri awaki kan ba haɗuwa suke daga sama ba shi yasa muka ce wasu malamai idan suka zo nan wurin wa anzala lakum min al-an'ami thamaniyata azwaj sai su ce wa khalaqa lakum min al-an'ami thamaniyata azwaj ya halitta muku daga dabbobi nau'uka jinsi jinsi har guda takwas a yayin da muka ce wasu malamai kuma suka fassara shi yadda yake da itibarin cewa asalin abin da ya raya dabbobin shine ruwa shi kuma ruwan daga sama aka saukar da shi shi yasa aka ce wa anzala lakum min al-an'ami thamaniyata azwaj kamar yadda dai yake cewa wato kul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halala ina fatan dani to sun sai wasu sun haramta wasu sun ce wasu halal ne sun ce wasu haram ne kun fahimta ko saboda haka haka zaka ji Allah ta'ala yana yana bayani cewa وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون الله تبارك وتعالى سنسا يا وعلا لما زرع من الحرث والأنعام نصيبا سنسا يا مع الله daga cikin abin da ya halitta na amfanin gona da dabbobi sun sanya mashi wani yanki na rabo sun ka karkasa abin faƙalu haza lillahi suka dubi wani bangare suka ce na Allah ne wa haza wato bi za'amihim da riyawansu wa haza li shuraka'ina suka dubi wani bangare kuma suka ce na allolin su ne abokanan shirkan su fa ma kana li shuraka'ihim fala yasilu ila Allah abinda suka ware suka ce na wanda suke shirka da su ne wannan baya kai ga Allah amma wa ma kana lillahi abinda suka ware shi suka ce na Allah ne fa huwa yasilu ila shurakaihim wanda yana kai ga abokanan shirkan su Allah ce sa'a ma yahkumun abinda suka sace suna hukuntawa cikin irin wannan matsala. su yi shaci faɗi abinda Allah bai musu izini ba ya yi muni shi yasa Allah ce fa ja'altum minhu haraman wa halala a wani wurin ya ba da labari irin wannan matsalar tasu yace wa qalu ma fi butuni hadhihi al-an'ami khalisatun li zuhurina wa muharramun ala azwajina wa in yakun baytatan fahum fihi shuraka sai Allah tabaraka wa ta'ala ce sayajzihim wa fahum innahu hakimun alim yace wa qalu su mushrikan sun ce wato kokarin su na haramta wasu abubuwa da halatta wasu abubuwa daga cikin bangaren abubuwan da Allah tabaraka wata'ala ya halitta wanda kuma bai izini akan haka ba suka waqalu suka ce ma fi mutuni hadhihi al'am abin da ke cikin cikin waɗannan dabbobi khalisatun li dhukurina wato keɓantacce ne halattacce ne ga mazan mu abu ne da aka keɓance shi ta huskar amfani ta huskar halacci ga maza amma wa muharramun ala azwajina abin haramtawa ne ga matan mu bai halatta mata su ci ba bai halatta mata su yi amfani da shi to kaga wannan shine fa ja'altum min haraman wa halala kuma suka ce wa in yakun baitakan idan abin da aka haifan ya kasance moshi ne fa hum fihi shuraka da mazan da mata sai su tare a cikin nan a cikin cewa ya halatta na kaga ne suna halatta abin da suka dama su halatta ne abin da suka dama sai da ce sai jazihim wa sahum innahu hakimun Ali. Allah tabaraka wa ta'ala zai zai musu sakamako da irin wannan abubuwan da suke sifantawa a cikin abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala din ya halatta sukan yi hukunci hukuncin da Allah bai ba da izini a kansa ba lalle shi Allah tabaraka wa ta'ala mai hikima ne kazalika masani ne to haka suke ta wannan shashi faɗi wato da zairi sultani min Allah ba tare da wata hujja da dalili da ta zo daga Allah tabaraka wa ta'ala ba wannan shine fa ja'altum minhu halalan wa harama to don hujjance su akan tabbatar da cewa wannan abin suka yi shi a matsayin shaci faɗi babu hujja babu dalili daga Allah Allah ce ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce to kulka ce da su wanda mushrikan larabawa da suke da wannan mummunan al'ada ta haramta abin da suka ga daman haramtawa daga cikin abin da Allah ya halitta kuma su halatta abin da suka ga dama tambayi suka ce da su Allahu azina lakum shin Allah ne muku izini Allah ba ku umurnin ku yi haka kun samu hujja ko umurni ko dalili daga Allah ya ce ku halatta kaza ku haramta kaza ina fatan gani qul Allahu azina lakum shin Allah ne muku izini am Allah tafkarun ko ko kirkirar kaya kuke kuna kawai jingina ma Allah tabaraka wa ta'ala to haka lamarin su yake to haka aka musu irin wannan tambaya wacce take hujjace su wani wurin Allah tabaraka wa ta'ala ce samaniya ta azwaj min al-dha'n ithnayn wa min al-ma'd ithnayn قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبعوني بعلم إن كنتم صادقين yana ba da labarin irin wannan mummunan ɗabi'a ta su take cewa dangogi ne guda takwas minar na isnaini a cikin tumaki akwai jinsi biyu wa minar ba'an isnaini kazalika cikin wato ainihin awaki akwai jinsi biyu to sai ce kulka ce da su zakarai ne harrama shin mazaje ne guda biyu Allah ya haramta amil unsa ne ko mata guda biyu an mashtamalat alaihi arhamul unsayi ko abinda wato mahaifin din su matan guda biyu ke kunshe da shi shine Allah ya haramta nabbi'uni bi ilmin ku bani labari da ilmi da hujja da dalili in kuntum sadiqai ku kasance masu gaskiya a cikin wannan haramta abubuwa da kuke yi to saboda ka kamar da muka ce babu shakka shaci faɗi ne suke yi su ne suka yi musu wahayin wannan suka yi ta haramta abin suka haramta suka halatta abin suka halatta wa ‘yan bayan su wanda suke bi da su da aka shi yasa yake amma Allah taftaru ko ko kirkirar kaya kuke yi suna jingina ma Allah wanda babu shakka kirkirar kaya ne suke yi suna jingina ma Allah tabaraka wa ta'ala to al'amarin kuwa wanda ya shafi mutum ya kirkiri kaya ya jingina ma Allah tabaraka wa ta'ala wannan ba karamin laifi ne ba ba karamin laifi ne ba Allah ya caje su da irin wannan kuma ya faɗi zaman kirkiran ƙarya a jingina shi ga Allah tabaraka wa ta'ala a matsayin laifi babba kuma zalunci ce an kuntum shuhada iz wasakum Allah bi hada shi shin ku kuna halarta ne yayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce ku da wannan irin mummunan aiki da kuke yi ku zaɓi wani bangare na dabbobi ku ce halal ne ku zaɓi wani bangare ku ce haramun ne ku zaɓi wani bangare na kayan amfanin gona shi ma ku halarta wani bangare kuma ku ce haramun ne kuna halarce ne Allah ya ba ku umarni da ku yi haka am kuntum shuhada iz wasakum Allahu bi hada sai ce faman azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba babu wani mutum wanda ke tsananin zalunci sama da mutumin da ke ƙirƙiri ya jingina ma Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta abin da Allah bai haramta ba ya halatta abin da Allah bai halatta ba kuma jingina ma Allah subhanahu wa ta'ala ya zama ya haka ne li yudilla an-nas bi ghairi ilmi da batar da mutane ba tare da ilmi ba inna Allah la yahdi al-qawm adh-dhalimin Allah kuwa tabaraka wa ta'ala baya shiryar da mutane azzalimai saboda babu shakka kirkiran ƙayya a jingina ma Allah tabaraka wa ta'ala musamman cikin halattawa da haramtawa wannan laifi ne mai mugu mugun hadari wannan shi ne shi yasa kai tsaye sai ce wa ma zannu alladhina yaftaruna ala allahi ba ce menene zaton wa'anda suke kirkiran ƙarya suna jingina ma Allah tabaraka wa ta'ala menene zaton su yawmal qiyama a ranar tashin kiyama menene tsammanin su menene zaton su ko tsammanin su game da abin da zai faru da su a gobe kiyama وما ذنب الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة الحاجة من كثير يدعو يدجروا دون الناس هكا زي فسر سيأتي أي ما ظنهم أن نصنع بهم يوم مرجعهم إلينا يوم القيامة يأتي وتمانا سواء الفكر إن أن يصنع دين بنا مع الله منين الزفن سو نتشوا وأبن زامو يمسو a lokacin da suka koma wurin mu a gobe kiyama lokacin da suka koma wurin Allah gobe kiyama ne zaton su cewa menene suke tsammanin Allah zai musu a matsayin su na mutanen da suka kirkiri ƙarya suka jingina ma Allah ta'ala suna ganin Allah zai musu mu'amala mu'amala ta mutanen kirki babu shakka wa'anda suka kirkiri ƙarya suka jingina ma Allah cikin haramta abubuwan da suka zama haramtawa suka halatta kuma abin da suka zama halattawa suka jingina ma Allah abu shakka bai kamata inda suna da hankali ba su yi zaton cewa gobe kiyama Allah tabaraka wa ta'ala zai musu mu'amala irin mu'amala da yawan mutanen kirki babu shakka ba irin wanda mu'amala zai musu ba mummunan mu'amala zai musu wa ma zannu alladhina yaftaruna ala allahi al-kadhiba yawm al-qiyamah saboda ka mummunan mu'amala Allah zai musu a sakamakon wannan mummunan aiki da suka yi sai da zai kai su wutar jahannama Allah shi ke yi kirkira karya a jingina ma Allah kamar da muka faɗa yana daga cikin wato akbarul kaba'i mafi girman zunubai nasoshi da yawa suka yi ta magana akan wannan a cikin alkur'ani mai girma انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اسما مبينا shi ka kalle da suke kirkiran ƙarya suna jingina ma wannan ya isa a matsayin zunubi bayanan ne kirkiran ƙarya a jingina ma Allah wani wai ce kul innal ladina yaftaruna ala allahi alkaziba la yuflihun ka gaya musu duk wanda suke kirkiran ƙarya su jingina ma Allah Allah ya ce a daidai lokacin da bai ce ba ce kaza Allah ne hukunci da shi alhali lokaci guda Allah bai hukunci da wannan abin ba wani ce wannan la yuflihuna ba za su rabanta ba Allah ya kwatsa musulmi ce wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hada halalun wa hada haramun litaftaru ala allahi alkadhiba da alladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun ce wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba kada ku rika faɗa game da abin da harsunan ku suke siffantawa na ƙarya ku kalli wani abu haka kawai harsunan sun shaci faɗi a kan ƙarya ku ce haza halalun wa haza haram duk wani abu ku halarta ku duk wani abu ku mi ku haramta bisa ga ƙarya li taftaru ala lahi al-kadhiba domin ku kirkiri ƙarya ku jingina ma Allah kar ku sake ku haka domin innal ladina yaftaruna ala lahi al-kadhiba wanda suke kirkiran ƙarya suna jingina wa Allah la yuflihu da ba ta rabbanta annabi Musa ma ya ga ba masiri ko yace wailakum la taftaru ala Allah al-kadhiba fa yushitakum bi adhabin wa qad khaba man iftara shi kashin kada ku sake ku kirkiri ƙarya ku jingina ma Allah kar ku kirkiri ƙarya ku jingina ma Allah sai Allah ya hallaka ku ya zirka ku da azaba wa kad khaba man isara duk mutumin da yake cikin kariya ya jingina ma Allah ya tare to haka ne soshi suke suna riyawa wa man azlamu mimman isara ala Allah ko ala Allah kadira wannan shine saboda kada da iftira ala Allah da taqawul ala Allah duk abu guda ne kun gani ko saboda ka ba wai mushrikan larabawa kadai ba jama'a kowane mutum musamman a matsayinsa da ɗalibin ilimi to lalle ya kamata ya yi takatsantsan ya yi kaffa kaffa da abubuwan da yake ta'ammuli da su na karatunsa da nasoshin shari'a da kuma irin wasu tambari da ake masa ko fatawoyi kada neman shahara ko neman burgewa ya sa mutum ya rika nuna wani zakakuranci da isa ya ƙirƙiri abubuwa ce Allah ne ya faɗa saboda mirge mutane ya ba da shawa ko ya halatta wani abu ce Allah ne ya halatta shi saboda wani dalili ko ya haramta wani abu ce Allah ne ya haramta shi ba saboda wani dalili kada mutum ya sake wannan abu ne mai mugun muhammadu ya ishe ka kawai matsala ka faɗi ya abin da ka sani a cikin wanda baka sani baka ce wallahu a'lam shi ke da wafaka kulli da ilimin alim ka sani baka ce ku yi gaba ya matsala ku je gaban malamai suna jiya ku je ku tambayi to haka ya kamata mutane su kasance ala hanzarin game da irin wa'annan nusus da suke tsoratarwa tsoratarwa mai haɗari da ta ƙaulu ala ko al-iftira ala Allah sannan cikin wannan nasi akwai ishara da cewa babu shakka halattawa da haramtawa haƙƙi ne na Allah tabaraka wa ta'ala cikin nasoshin akwai nunin haka cewa haƙƙi ne na Allah kibantacce gare shi kadai yake da ikon ya ce kaza halal ya zama halal shi kadai yake da ikon ya ce kaza haramun ya zama haramun amma ba wani daga cikin talikai wanda zai iya halatta ko ya haramta sai Allah tabaraka wa to wannan shi ne faja'altu minhu haraman wa halalan قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة يزكي إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون ka ce lalle Allah tabaraka wa ta'ala shi falala ne ga mutane inna Allah la zu fadlin ala nas Allah shi falala ne ga mutane ku kiyaye ana magana ne akan ta'asa da laifukan da wa'anta larabawa suka yi na halatta abin da Allah bai halatta ba da haramta abin da Allah bai haramta ba kuma da kirkira ƙarya a shin gina ma Allah an tsoratar akan wannan kwatsam sai ga Allah yana cewa إن الله لذو فضل على الناس دو وعنا اللي هو كان كذا كذا كما تشي إن الله لذو فضل على الناس للي الله تبارك وتعالى حبك ما أبو شفال الله يأكم متعني سواني هنا بهم بكنا ابن جرير الطبري رحمه الله تفسير يسيتي ان الله ان الله لذو فضل على الناس انا مولي يتي ابن جرير انه تعالى ذو فضل عليهم في ترك معاجلتهم بالعقوبة في الدنيا wato Allah tabaraka wata'ala ma'abuci falala ne ga mutane ta yadda Allah madaukakin sarki ya kyale su mutane duk irin wannan barambara ma da suke yi da laifukan da suke yi ya sa musu ido bai yi musu gaggawan azaba a nan duniya ba la'alla dan su tuba la'alla dan su midan su tuba wannan falala ce ta Allah in ba haka ba in Allah ya ga dama ana yi masa kariya so ɗaya ɗaya ga dama sai da rika filin ya gaba ko ba haka ba amma saboda falalansa akan mutane sai ai sai laifi sai ya jinkirta bai musu banza azaba la'alla wasu su yi wa'azi su tuba ina fata gani akwai su malamai da suka wata fassara wanda ba ta wato ba irin ta ibn jarir ba suka ce inna allaha la zu fadlin ala nasi suka ce ai huwa ta'ala zu fadlin ala nasi fi ibahatil manafi'i tayyiba lahum wa tahrimi dharra al khabithati alaihim wato Allah tabaraka wa ta'ala ma abuci falala ne ga mutane sai da shi a shari'ansa a tsarinsa ya halarta wa mutane abubuwan da suke da amfani tsarkaka duk abinda ka ji Allah ya halatta to abu ne mai amfani kazalika mai tsarki ne mai babu a daga Allah sannan zaman Allah lazu fadlin Allah nasi ya ƙunshi zaman cewa ya haramta wa mutane dukkan waɗansu abubuwa masu cutar da su waɗanda suke kazamtattu duk abin da yake zarrun ne mai cutarwa ne khabis ne to Allah ya haramta shi ya haramta mutane shi don kada su cuto kada su yi ta'ammuli da abin da yake mummunan abu ne shi ya haramta musu al ya haramta musu al-khaba'is to wannan shine falalan da yi ga mutane saboda ka masu hankali daga cikin mutane sai su kalli irin wannan falalar ta Allah tabaraka ta'ala su tsaya inda ya aji su su yi amfani da almanafi da kuma eh, wasu abubuwan suke a kwanyi ba a matsayin halatta wanda Allah ya halatta sannan su guji su nisanci azzara ko al'ashe abzara al-khabitha wanda Allah tabaraka ta'ala ne ya haramta wannan shine falalan da Allah tabaraka wa ta'ala ya mutane walakin da aktsarahum la yashkurun shi amma yawa yawancin su mutane ba su godiya ba su godiya ga Allah akan nimomin da ya musu nemomin ya jinkita musu azaba suna laifuka ba darkake su ba ko ni'imomin ya halata musu daɗaɗan abubuwa da ba su cutarwa ko ni'imomin ya haramta musu abubuwa masu cutarwa wa'in suke kasantattu wasu ba su ko gane wannan babban sana ba su gode wa Allah to yau yau mutane dai ba godiya suka ga Allah tabaraka wa ta'ala ba shi yasa cikin suratul namli Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa inna rabbaka ladhu fadlin 'ala an-nasi walakinna aktharuhum la yashkurun dan yace inna Allah ladhu fadlin 'ala an-nas amma anamli wa inna rabbaka shi lalle ubangijinka ladhu fadlin 'ala an-nasi ma'abuci falala ne ga mutane walakin na aksarahum la yashkurun amma yawanci su ba sa gogewa wa in ta'uddu Allah la tuhsuha innal insana la zalumun kafar da za ku kirga nemomin da Allah ya muku ko wa'annan da muka faɗa ko wasun su ba za ku yi lissafa su ba shi dan adam yadda dabi'a shi take yana da yawan zalunci sana a lokaci guda yana da yawan mutucewa Allah tabaraka wa ta'ala ba godiyan yake da ita ba to wannan shi ne saboda haka wanda ita ce ɗabi'ar yau yawancin mutane masu godiya yan kaɗan ne daga cikin bayan Allah wato daga cikin bayan Allah wa qalilun min ibadi shukur ko kaɗan ne daga cikin bayina masu godiya ga ni'imar da nayi musu wannan shine Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mu cikin bayinsa masu tadabburin ayoyinsa masu kuma godiya ga ni'imomin da ya musu ana nuna min lokaci yayi mun kai ƙarshen wannan aya sai mu tashi kan aya ta 61 insha Allah da fatan dan abin da muka hudi bisa ga sawaba a daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya amfani mu da shi ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana ya yafi mana baki ɗaya sannan ya shafi shi a cikin zukatan yan uwa wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh